wanda kuma shine yammaci na tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na arba'in da shida babin da zamu tashi yau babu wujubi amri ahlihi wa auladihi almumayyizina wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'ati Allah ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafa wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu wato sabon babi za mu shiga yau babu bi amri ahaliki babin da yake magana dangane da magidanci wajibi ne ya umarci iyalinsa wa auladihi da ƴaƴansa almumayyazina waɗanda suke sun yi wayo yaran da sun kai shekarun wayo kamar shekaru biyar ko shida ko bakwai wani yaron sai ya kai bakwai yakan fara wayo wani kuma tun daga shekara biyar sai kaga yana da wayo yana da zaka'i ta yadda zai iya karɓan umarni ko hali za a iya ce masa ya dace kaza za a iya ce masa bai dace kaza bai fahimta wasa'ir man fi ciki da sauran waɗanda ke cikin karkashin kulawar magidanci din wato kenan kamar yaran gida kamar barori kamar bayi koyangi maza da mata da sauransu mutum zai umarce su bi ta'atin lahi ta'ala da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta wa nahyihim anil mukhalafa da kuma hannunsu ya hane su dangane da abin da ya shafi saba ma ubangiji wa ta'dibihim da ladabtar da su wa man'ihim min irtikab manhiyin anhu da hana su sake wa dukkan abinda aka hana shi a shari'a ina fata an fahimta wato dai a take wannan babu ne da ya kunshi tarbiyya babu ne da ya kunshi kiwo wajibi ne magidanci ya kiwaci iyalinsa matansa da ƴaƴansa da duk wanda ke karkashin kulawarsa ya umarce su yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a ya hane su saba ma Allah ko saba wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى وبنجد تعالى ياتي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آية فرقوا بنجد تعالى وأمر أهلك بالصلاة ka umarci iyalin duk salatu da yin sallah idan an ce ahal ko da mace ce kadai ba ta taba haihuwa ba ta ce kalmar ahal ta ce ka umarci iyalinka da yin sallah wasfabir alaiha kuma ka juri hakuri a kanta ita sallah din kai karan kanka ko kuma ka juri hakuri kan wannan ɗabi'a ta umartan iyali da yin sallah don ka ce yau a yi gobe a yi jeba a yi tun da sallah ibada ce wadda ta karar kullum irin sun ba kana maimaituwa a kowane yini sau biyar to kullum a ce sau biyar gobe sau biyar jibi sau biyar gati sau biyar dole akwai bukatar juriya akwai bukatar hakuri ma'ana lalle ka rinka umarta su suna yi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ya waɗanda suka yi imani ku anfusakum ku tsamar da kawunanku wa ahlikum da iyalanku naran daga wuta ku tsare kanku ku tsare iyalan gidanku daga wuta da kuma tsare iyalai ko tsare kai daga wuta yana yiwa ne ta hanyar yiwa Allah da'a da kuma kaucewa wato ainihin saba masa bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rashin sabawa Allah rashin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan ne mutum ke kare kansa ko iyalinsa daga wuta wato kenan kaga da ayat ta farko da ayat ta biyu sun kunshi duka abin da ake bukata ayat ta farko umarni dangane da ayyuka na da'a ayat ta biyu kamar hana mutane saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kuna fahimta da kike cewa ne kike an abi hurairah radiyallahu an qala akhadha al-hasan علي ali radiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqa فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كر كر ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية أنا لا تحل لنا الصدقة وقوله كر كر يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستكبرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا hadisi na farko cikin wannan babu an karɓo daga limaman hadisai cikin hadisan manzan Allah cikin sahaban manzan Allah shine Abu Huraira Allah su kare da adare qala yace akhadha al-Hasan ibn Ali Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ya tauki tamratan wato kwayar dabino da min tamri sadaqa cikin dabinan da aka tara na sadaka fa ja'alaha fi fi sai ya sanya wannan qayar dabino da a bakin sa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce da shi kih kih kamar yadda yake a cikin riwaya a can kasa malam ya ce ya halatta a ce kihin kihin wato kafin ya kasance ta zanto maksura ma tanwin ko kuma ta zanto sakina idan ta zanto sakina kih kih kamar yadda muka fassara ko kuma kai kamar yadda muka furta idan kuma ta zanto maksuratan ma tanwin shine kihin kihin kihin kihin wato ga ka da kuma kha'u alkaf da alkaf ina fata mun to wannan lafazi na kalmar kir kir ko kuma kirhin kirhin ana yin amfani da ita ne dan hana yaro yin wani abin da bai dace ba an fahimta ko kamar dai a hausa kace kul kul ina fata mun yanzu ya zama fata kace yan fata da kul kul ahir amma ahir ana ta yaro ahir ai babban mutum ne ko bari bari yawwa eh wannan ya samu kanta bari bari eh ga dai ka je da karanta yawwa yace da shi kir kir irmi biha ma'ana bari bari irmi biha jefar da wannan dabinan da ka dauka manzo Allah ke fadawa Hasan ibn Ali yace amma alimta anna la na'kul sadaqa kin baka san cewa mu ba mu san sadaka ba manzo Allah ne ki da iyalan gidansa ki da alul bait kin baka san cewa mu ba ma cin sadaka ba muttafaqun alai wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wa bi riwaya a wata riwaya daban da ba wannan ba anna la tahillu lana sadaqa ma'ana ama alimta anna la tahillu lana sadaqa kin baka san cewa mu sadaka bata halaka gare mu ba ya fice surutu bayan ka zo a kuma kana surutu wa kauluhu kir kir yuqalu bi iskan kha ana fadin ta hanyar yawa sa'un tukuni wa yuqalu bi kasriha ma at-tanwini ana faɗasa ta hanyar yi mata kasara tare da tanwini kana jina ko mallan da kai tambaya da su wa hiya kalimatu zajrin lissafi ya an al-mustakbarat kalma ce wadda ake amfani da ita dan hana yara dan tsawa da yara an al-mustakbarat cewa su bar abin bai dace ba su bar ababai na kazanta ko abin bai dace ba wa kana al-hasan radiyallahu anhu sabiya lokacin da annabi ya wannan magana hasan ibn ali lokacin yana yaro karami ne ina faɗa mai to menene hannu shahada cikin hadisi ya hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi duk da cewa yaro ne ba ba da ne bane ba don tabbas a wannan lokacin dunal bulugh ne yana matsayin bai kai balaga ba amma duk da bai kai balaga ba a ce ya dace a hana shi abin da bai kamata ba ya dace a tashi abin da ya kamata da haka ba a cewa aikin da yaro ne baya da wayo yanzu kila ai me za a hana shi kaza a kyale shi yarinta ne ya daina daga baya sai mutum har ya girma wato ina shige shi to kaga sai manzon Allah ya hana shi yace ka bari mu zurriya gidan ta ba ma cin sadaka kaga ya dauki abin dabino ne ya dai kawai zai ga bakin duk da manzon Allah ka rabi imkani ya yi tasgira ya ga cewa ai wannan dan kankanin abu ne amma manzon Allah bai ce dan kankanin abu ne yayi kankana mahallin shahid dai a ciki wato ya dace ya daga ka umarce shi da al'amura da suke masu kyau ka hane shi al'amura da suke marasa kyau kuma a cikin mu nan inda za mu yi tunani kowanne daga cikin mu zai iya tuno waɗansu mashahid da dama waɗansu mawaƙi waɗansu al'amura da suka faru kowanne a cikin kwakwalwarsa yana da hoton waɗansu al'amura da suka faru yana yaro babansa ya taɓa cewa da shi yi kaza ko baban ta taɓa cewa da shi bar kaza ko an aike shi dan suwa ne ko an yi masa shayi shi da suwa ne ko a asibitin wuri kaza ko a wuri kaza ko an taɓa aiken ko an taɓa zuwa maka aka kawo masa hula ko aka kawo masa tasbaha kowa zai iya rike abin da ya wuce shekara arba'in da ya wuce baya ko shekara hamsin da wuce baya amma darasin da aka yi ɗazu da safe ko wanda ya je karatun sai ne bukata abin nan sunan tirmidhi da yanzu ya manta wani abin da aka faɗa saboda ya riga zama babba matsalolin rayuwa sun dame ina ba za mu amma abin da aka yi kana yaro yana nan rike a cikin zuciyarka to shine tasirin ka koya wa yaro maganganu masu kyau ya saba ji daga wurinka ka kuma ne san da shi maganganu marasa kyau ya saba ji daga wurinka tun kana abin nan duk abin da ya ba mai kyau ce kai ba kyau bai ina kana ganin kamar baya da wayo wannan shi zai rike abin da zai tabbata cikin kwakwalwarka baya mamanta a cikin memory din ina ba ta kuma sannan manzo Allah ya ce sun zurriyar gidan annabta ba ta cin sadaka to wata irin sadaka kenan sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila ko kuma duka biyu da yawa daga cikin malamai suna nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana zurriyar gidansa ne cin sadaka ta wajibi amma banda sadaka ta nafila wadannan suna nuna cewa sadaka ta nafila ya halatta alul baiti amma dai abin da ya inganta cikin hadisai ba mu ga inda manzon Allah ya bambance tsakanin sadaka ta wajibi da sadaka ta nafila ba da haka zance mafi inganci shine duk wanda ya tabbata cewa yana cikin alul bai shi jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne to ba zai ci sadaka ba ko ta wajibi ko ta nafila don manzon Allah ya faɗa ba su ɗaya ba su biyu ba cewa mu kan ba ma cin sadaka amma muna cin kyauta inda ake sadakan nan wato sadaka ce wanda take ta farilla kadai da yake ba ma cin sadaka ta wajibi ba ma cin sadaka ta zakka amma manzon Allah bai rarrabe ba sallallahu alaihi wa sallam da haka duk wanda ya tabbata cewa zuriyar gidan manzon Allah ne shi ba zai ci sadaka ba in ko yake to ya tabbatar ya ci haram kaga duk wanda suke tafiya sun bai ne suke yawo suna cewa ba da girman kakansu kaga sun saba manzon Allah ko dai kariya suke su ba jikokin manzon Allah bane ko kuma jikokinsa din ne ta hanyar tarihi ya tabbatar da haka amma ba su bi halin manzon Allah ba inda ga manzon Allah ya hana Hassan bin Ali wanda kuma sunan shugabannin Ahlul Bait din da kaza kamar ya banda matan matan wanda ba alo yake ai shi ne suke ganin matan wanda ba ta cikin alo bai amma matan wanda ba ta cikin alo bai da nasu lalzar ai to to to ko kana ganin akwai wanda suka cewa sai banu hajji da banu abdul muttalib banda kaza kaza tunda abubakar ma yana dangantaka da annabi ta wani bangare amma aka ce kai banda kai tunda baya cikin banu hajji ko banu abdul muttalib ala kulli hal ahlul bayt ba ta cin sarka ko ta farilla ko ta nafila wa an abi hafs umar bin abi salama abdullah bin abdul asad ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه وتطيش تدور في نواحي الصحفة وانا حديثي أنكر قلت لك أبو هرب شين عمر ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم an gane ko rabi wato kamar agolan manzon Allah sallallahu alaihi sallam kale yace kuntu gulaman fi hajr rasulillahi sallallahu alaihi sallam akan ce hajr akan ce hijr كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كسنتي يارو دكي كركشن رينن منزن الله صلى الله عليه وسلم كو كركشن كلاور منزن الله صلى الله عليه hannuna tana kai kawo wato a cikin akwati ko kace hannuna yana kai kawo a cikin akwati mun ce ka su tana kai kawo dan saboda al-yadu ala rasama amma hannu a Hausa fa ba ce ko namiji namiji kaga ne idan mutum zai fassara da ma'ana babu laifi ka ce wa kana yadi tasifu fi sahfa hannuna yana kai kawo tunda idan kana hausa magana zaka ce hannuna yana kai kawo za ka fi sauran fahimta saboda ka ce hannuna tana kai kawo fassara kake tsaye kenan ya zama tarjama kake so sai zama baranci sai aka fahimtar hannuna yana kai kawo ke safa a cikin akwatin cin abinci wato a safa shi ne duk abin zuba abinci sawa'un akwati ne ko kuma tire ne ko faranti babba ko daro an gane ko hannuna na kai kawo cikin akwati fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutum Allah ya kara tabbata gare shi da yalan gidansa yake da ni ya gulam ya kai yaro san billah ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka ci abinci wa kul bi yaminik kati da hannunka wa kul mimma yalik kati daga abin da ke gabanka fa ma zalat tilka ta'imati ba'd wannan bata gushe ba ita ce siffar cin abinci na daga baya wato bayan na girma ko kuma tun daga lokacin da na ji wannan abu wannan shine siffar cin abinci na wato menene siffar cin abincin farko yin bismillah sannan kuma zai shirya dama sannan kuma zai ci gaban yake fa ma zalat tilka qaimat aqima ala zan fi'la wa sifatin lil hayati amma zalat tilka qa'imati ba muttafaqun alayh wa tatishu ma'anar kalman tatishu ay taduru fi nawahi sahfa hannuna na kai kawo a kowane bangare daga cikin bangarorin tangarantan ko kuma akwatin da ake cin to kaga anan gurin ma yaro ne karami dunal bulu bai kai balaga ba amma manzon Allah ba shi tauji ya koya masa kaɗan daga cikin ladubban abinci cin abinci da wannan hadisi ya kunsa guda uku na farko at-tasmiya yin basmala bismillah na biyu al-aklu bil yamin sannan kuma na uku al-aklu mimma yali zai bismillah zai dama zai ci kuma abin da ke gabansa wannan ana da ce abin da ke gabansa idan ya zanto suna cici da mutane da yawa ladabin cin abinci ne daidai gabanta wancan ma ya daidai gabansa wancan ma ya daidai gabansa amma baya cikin ladabin cin abinci kana cin abinci da jama'a ka sa hannu gaban wannan ajima ka sa hannu gaban wancan ajima ka sa gaban wancan a sai dai ka ci kai gaba ka san manzo Allah ce sannin laha wa kul bi yaminika wa kul bi yaminika shi ko yake kuma zalla shi ka taimaki ba da mutunta ko hadisi imam bukhari da imam muslim shi ka eh idan an zama nama da yawa a cikin ka ce turo maka sai ya turo maka ce da Allah ma da abin da ke gaban ka din dan turo to amma waɗansu malamai suna ganin cewa idan abincin duk iri ɗaya ne idan kana fa'a musulfan wahidan wato babu wani tafawudin tsakanin bangarorin abincin duk iri ɗaya ne duka shinkafa ce wannan shinkafar mai mara mai miya ce ko da ba duka tuwo ne ba maganar ka gaba wancan ka gaba wancan amma suka ce amma idan an tara abinci nau'i nau'i ga shinkafa ga kabeji ga alal ga faras to kaga kuma ya zanto gaban ka in ka bace kadai dan ka mika hannu daga kan ka jawo wani salar ko kuma wani karas ko wani cabbage ko nama ko wani abu suka ce babu da haka wannan kuma da suka to wannan kuma suna kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sahih bukhari wanda wani tela ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira masa cin abinci sai manzon Allah kaza na kira masa cin abinci ana zuci sai aka tafi da yace da aka je aka kawo abincin aka ajiye gaban manzon Allah yace to abincin an dafa shi gurasa ce sannan kuma da an yi taushe na kabewa to kabewa dan akwai yanka yankan ta ga tana akan abinci to manzon Allah yana da sha'awar kabewa yace ina kallon manzon Allah yana bibitar kabewa din duk inda take cikin akwatin yana yace ni ma da nan duk inda aka gayyace da cin abinci ko na ga an sa kabewa ni ma sai in yi ta bibi da ta ina ta daga wannan hadisi kuma na cikin sahih bukhari to da wannan sai wadansu suka ce kamar wato wannan wannan wato idan abinci nau'i ɗaya ne to ladabin shi ne karkasa gaban karkasa hannunka sai a ina sai a daidai gaban amma idan ya kasance asnaf ne muta'addida abincin sunfi daban-daban ne wani kala ya ko wani kala ko kuma kai ka fi sha'awar wani sama da wani amma kuma da an haɗa cikin afaki guda to wannan babu laifi idan ka san mika hannunka gaban wani ka samu wani abin da kake da bukata wanda babu shi a gaban ka haka wadansu malamai suka ce na fata an bayyana suka ce lura da kan gama manzon da ta alaihi tabba to amma kuma ya tabba ba lalle bane zo cewa ya sa hannunsa ko ina da ko ina gaskiya idan ina ganin dai karka kai hannunka idan kana da bukata ka kai ko maka tsakani da Allah zai hmm? to kaji wannan ya ce can gurin kila akwai ihtimalin dama abincin dan manzon Allah ake kai wannan ihtimalin eh to amma dai tunda yazo da wadansu kamar ai kaga su ma suna da haƙƙi inda sun sa hannu cikin akwai kuma da dama da sai in abincin ya zama nau'i ne kuma yake iya wannan mimika dama yin abinci kala ne galibi ba a fi mimika hannu ba sai in ya zama nau'i nau'i ne ko kuma nama kala kala in ya zama nau'i nau'i ne ma aka fi sa eh, amma da iri ne ma ai ba bukatar sai an ce karka mika hannun ka gaban wani ala kulli halin ni dai na da tsura cewa lalle mu tsaya yadda manzon Allah ya tsaya da wannan sahabi ya gulam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika idan kana da sha'awar na abin da ke gaban wani sai ka ce da Allah ya dan miko maka babu laifi shine zai fi dacewa wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al-imam ra'in wa mas'ulun والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه an zuwa hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kullukum ra'in lalle kowannen ku dan kiyo ne ko makiyayi ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kowannen ku abin tambaya ne dangane da kiwon da aka baki al-imamu ra'in shugaba makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyyati kuma abin tambaya ne dangane da abin da aka baki kiwo war rajulu ra'in fi ahli baiti fi wato magidanci abin makiyayi ne dangane da iyalinsa matansa da ƴaƴansa wa mas'ulun an ra'iyyati kuma abin tambaya ne gaban Allah dangane da kiwon da aka baki wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyatiha yace kuma mace mai kiwo ce dangane da gidan aure a ɗakin mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma a bar tambaya ce dangane da kiwon da aka bata wal khadimu ra'in fi mali sayyidi al khadim shine mai hidima cikin gida mace ne ko namiji namiji ana ce masa khadim mace ma ana ce masa khadim ba bambanci ka ce wannan khadim wancan khadima duk ɗaya ne ana ce masa khadim khadim aw an kana rajulan aw kana zakaran aw unsa wal khadimu ra'in fi mali sayyidi yaron gida abin tambaya ne dangane da dukiyar gidansa, tawa'un gadi yake tawa'un driver ne tawa'un mai dafa abinci ce a mai dafa abinci ne namiji kowane ne dai abin tambaya ne dangane da dukiyar mai gidansa wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma abin tambaya ne dangane da kiwon da aka baki fa kullukum ra'in wa kullukum wa mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku makiyayi ne kuma kowanne abin tambaya ne dangane da kiwo da aka bashi muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukhari da imam muslim sun rawaito to menene abin da yake da alaka da babin mu a cikin wannan hadisi eh wa rajulu ra'in fi ahlihi tabbata wannan shine abin da yake mahallin shahidin da yake da alaka da babin mu wa rajulu ra'in fi ahlihi lalle magidanci mai kiwo ne dangane da iyalinsa kuma wa mas'ulun an ra'iyatihi abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bai to kaga nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umumi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sannan sai zo ya tafsiri daga baya Al'imam da ar-rajul da al-mar'a da kuma al-khadim sai kuma ya sake fitewa da cewa fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati lalle akwai karfafa zance a cikin wannan farko ya hada musu cikin taro cikin rubutu yake dukkanin masu kiwo ne kuma dukkanin ku kowa sai an tambaye dangane da kiwon da aka bace amma sai manzon Allah ya ware waɗansu daga cikin mu wanda su ma sun shiga cikin lafazin dukkanin ku amma sai aka ware su daban wanda aka ware din nan guda hudu ne na farko shugaba kaga anan gurin shugaba ya shafi shugaban karamar hukuma ya shafi gwamnan jiha ya shafi shugaban kasa ya shafi shugaban ma'aikata dukkan wani wanda yake da wakiltar a dukkan wani wanda yake shugabantar wani adadi na mutane karkashin sa kuma aka dora masa nauyin gudanar da wani abin da ka iya cewa hidima amma hidima ga jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ne a ma'aikatar ilimi ne a ma'aikatar kananan hukumomi ne a ma'aikatar ayyuka da gidaje ne dukkan wanda yake shugabantar wani bangare karkashin sa akwai wani adadi na mutane da suke jira yayi umarni ko ya hana to ya tabbatar cewa shi wannan shugaban kiwo aka ba wannan shugabancin kuma a gaban Allah gobe kiyama sai an tambaye shi kiwon da aka ba ya rike daidai ko bai rike daidai ba ina fatan kuna fahimtar to ka kake ne shugabanci ba karamin nauyi bane ba tsakani da Allah in mutane sun san nauyin da ke cikin shugabanci da bai kamata ma mutum ya rike kai kuɗi yana neman shugabanci ba da abin da za a tambaye shi gaban Allah dukkan gwamnan jiha sai an tambaye shi shi gaban ilimin mutane security don su kiwon lafiyar su gyaruwar hanyoyin su ruwan famfan su wutar lantarkin su da dukkan matsalolin da suka shafe su wanda gwamnati take ware kuɗaɗe gwamnati karanta a talabijin ko rediyo cewa an ware su ne dan aiki kaza ko mutane ba sa ganin wannan aikin ne kaga ko da tsawon kawai 24 hours kawai aka ce an baka jiha irin Kano ko irin jihar Lagos mai yawan jama'a ko jihar Oyo a ce ka shugabance ta za a yi maka tambaya a gaban Allah 24 hours ya ka gudanar da Kano yaya za ka tsaya gaban Allah da nan ta ka ba karamin aiki bane ba saboda haka shugabanci ba gata bane ba kuma shugabanci ba gwangwajewar rayuwa bane ba aiki ne gawur amma saboda jahilcin mutane da rashin sanin girman Allah da rashin sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin sanin ya addinin musulunci sai mutum ya dauka kawai wani abu ne na shaka kuma abin da ke kawo haka wani lokaci wato da mai. waɗanda za su tsaya sai ai ba ya ai istighfari ai ba kuma ya je umara cikin ramadana ai da an je umara cikin ramadana an roki Allah an yi tawafi to 40 ko zuwa 50 ka je madina kai sallah ta kwana 40 sallah so 40 kwana nawa kenan kwana takwas ai shi kenan kuma an ga an yi shi kenan ko mutane su sata su ta zalunci su ta komai wai za su je madina su kwana takwas kuma za su je su tawafi 50 shi kenan su riga sun gama amma su ubangiji ta alama cin hanci za su baki ya Allah mun zalunci bayan ka ga mun zo za mu ka tawafi 50 dan ka yafe mana ka wannan ya zama jahilci saboda haka dukkan shugaba sai an tambaye shi dangane da mutanensa da ya shugabanta ya yi shugabanci bisa ga adalci ko bisa ga zalunci sannan mutum dangane da iyalin gidansa mutumin da ke da mace daya da ƴaƴa sai an tambaye shi to ballantana kuma da sun kai biyu ko sun kai uku ko sun kai hudu ya ya gudanar da su wajen cin su da shan su da suturar su uwa uba mafi muhimmanci kuma ilimin su na addini tarbiyyar su ta addini dora su kan tafarkin qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin magidanta ba sa yin kauro wajen tefane wajen rigar sallah wajen sabulun wanki sabulun wanka da sauran ababe na jawar rayuwa da shakatawa amma inda suka ce yake wajen koyawa iyalinsu addini wajen iyalinsu su san Allah wajen iyalinsu su san imar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san matsayin shari'ar musulunci su san cewa dokokin Allah ke aiki a su ba su yi sanin son zuciya ba a nan gudun ne galibi ake gane wannan to wannan duk sai an tambaye mutum gobe kiyama me ka koyar da iyalinka me suka iya yau tana karkashin igiyar aurenka shekara bakwai ko shekara takwas ko goma wani ma shekara ashirin yau yana aurenta ta haihu ta haihu har ta gaji da haihuwa dan Allah mai ta haddace a gidanka lokacin da aka kawo ta tana amarya zuwa yau ta haddace zuwa amma ta san da tafsirinsa ta iya ahlari ko aka wani mai ta sani galibin mu kawai sun ji a ce matan azube kawai shine sai girki kuma da dare ai jima'i kuma a haifi yara shikenan amma ban da wannan me ake koya musu da addini ba ko na kaga ya kamata mu tsoron Allah mu shirye tambayar da za yadda zamu ansa yadda zamu ansa tambaya a gaban Allah gobe ranar tashin kiyama wani ne cikin ke sa ya zauna koyar da iyalinsa addini ko kuma ya sa su ji su koyi addini nadir ne kaɗan ɗaya cikin goma ne sauran duk ba ma iya yi to wannan fa sai an tambaye mu gobe kiyama ita mace tana da waɗansu hukunce hukunce da ta yi tarayya da ɗan namiji tana da wasu kunci kunci da sun shafe ta ita kadai sallah muna yi suna yi azumi muna yi suna yi aikin haji umara zikiri salatin annabi hailala istighfari duk muna yi suna yi haila su kadai suke yi banda mu biki su kadai suke banda mu shayar da yaro daukan juna din renan yaro din da sauran al'amura da dama waɗanda su kadai suke shafa banda mu to waɗanda muke mun yi tarayya mu da su ma ba su iya ba ballanta na nasu na su kadai din ku to kaga anan kowa sai an tambaye gaban Allah sai san asar da zai fara. maganar ka kawo a akan kari ka kawo abinci ka kawo wannan duk wannan yana da matukar muhimmanci amma me iyalin ka suka iya na addini to wannan kuma abin tambaya ne gaban Allah sannan ita mace za a yi mata tambaya dangane da abin da ya shafi gidan auratayyarta shin ta tsare amanar kanta wa mijinta shin ta tsare amanar dukiyar mijinta gare shi ko ba ta tsare ba amanar kanta ta yadda ba ta yi murmushi ba ga wani da nufin jan hankalinsa sai ta haka za a zo a ta ba ta yi magana ba ga wani da nufin jan hankalinsa ko an sa bukatar wani balan ta kai ga yan fasikan sannan ta tsare amanar dukiyar mijinta sannan ta kula da ƴaƴansa sawa'un ƴaƴan wanda ta haifa shi ita da mijin ko kuma ƴaƴan da kishiya ta haifa ko ƴaƴan da wata kishiyar ma ta haifa ba ta gida duk wannan sai an tambaye ta ita ma gaban Allah gobe sai ya shigo gidan wata hanyar da ta sarrafa shi ta yi albazuranci wajen dafuwa ko ta dafa daidai bukatun gida da aka dafa ya fi karfin bukatun gida an bayar a kan lokaci ko an zubar a shara kawai dan ana cikin wadata duk sai an kan gaisa gaban Allah ranar tashin waye wa yake shigowa gidan lokacin da miji baya nan da izinin mijin mijin ya sani kuma ya amince da zuwansa ko bai amince da zuwansa ba ko da kuɗin wanki ko da dangi duk waɗannan ababen tambaya ne sai an tambaye mace gobe kiyama sannan kuma yaron gida. wanda ya shafi direba ko ya shafi mai gadi ko ya shafi mai dafa abinci ko dukkan wani yaron gida. to a yau idan aka riga aka ɗauki kowanne aka ce a kawo samfurin shugaba a kawo samfurin magidanci a kawo samfurin mace a kawo samfurin yaron gida mai adalci sai ga cewa babban abin da yake mafi rinjayen faruwa shine bara gurbi a cikin dukkan waɗannan bangarorin gida su ne mafi rinjayen faruwa da kowa yana fafin kowa ne ya zai dan uwansa tun daga sama har ƙasa to shi da abin da zamu samu na dukiya ko ba zai albarka ba ko ba za mu ji daɗin rayuwar ba za mu gungude ba mu ji mun ne abinda a wajen suka tafi an manta karo hamsin cewa ba da matsala wutar lantarki mu yanzu ita ce matsala ruwan sa mu yanzu ita ce matsala magudanar ruwa in ruwan sama ya sauka na damana ina zai je tafi ita ce matsala ka sai rab ka shafa ya kare ka sai basilin ka shafa gungunin ya kare kwalati mulkin coca cola duk ne matsalar an jefar da gari duk bola ga jala ga matsala ga wace ce ba jin da tsarewa ko ba ma bin Allah kun ga fa yake a gaban ranar tashin kiyama to amma idan kowanne sai daga cikin mutum daga shugaba har na ƙasa kowa yana hararo cewa shi din nan fa mai kiyo ne kuma za a tambaye shi kuma da kiwon da aka bashi ranar tashin kiyama dole mutum zai kiyaye ba da za a yi yaron gida ya cuci uban gidansa wai dan ganin cewa alhaji bai sani ba bari in zalunce shi bari in hada kai da makanikai bari in hada kai da mai aikin gyaran famfo mai aikin wutar lantarki bari yi kaza bari yin je wajen masu ta fata a rubuta rasid na ƙarya a yi wane ne sai ka san sai an tambaye ku gaba Allah ran tashin kiyama gaba da shi ma kuma in yi kuke ka ya hana ka haƙƙin ka daidai kuma sai an tambaye ku gaba Allah ran tashin kiyama yasa manzo Allah ya ce fa kullukum ra'ayi wa mas'ulun ar-ra'iyyah muttafaqun alayh وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده حديث كهذا بيتبه وتكمن للتاسع قال يتي من يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله سرادة من الله قال تبتا غريب دا إيالان جدا سياتي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين مروا أولادكم ku umarci ƴaƴanku bis salati da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin su suna ƴaƴan shekaru bakwai wasribuhum alaiha ku dake su akan yin sallah din nan in suka ki wa hum wa asharin yayin da suke ƴaƴan shekaru goma wa na bainahum fil madaji' sannan ku raba wurin kwanan su maza daban wurin kwanan su mata kuma wurin kwanan su daban hadisin hasan rawahu abu dawud da isnadin hasan وعن ابي سرية صبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين wannan hadisi kamar da wancan duk ɗaya suke hadisin hasan rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadisin hasan wa lafzu abi dawud mur sabiyya salati idza balagha sab'a sinina dukkan su dai hadisan ma'anar su na kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muru auladakum bis salati ku umarci ƴaƴanku aulad ƴaƴa sun shafi maza sun shafi mata an gane ku dan da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum sai ce me lizzakari mithlu hazzil unsayin fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn sai nuna aulad ya tafi mace ya tafi namiji walad namiji walad ko mace amma idan an ce ibn ya zama namiji kenan bin ya zama mace kenan amma idan an ce aulad ya tafi shi duka maza da mata manzo Allah ce muru auladakum bis salati ku umarci 'ya'yanku da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin alhalun su suna 'ya'yan shekaru bakwai tun daga lokacin ake fara umartar su da yin sallah wadribuhum alaiha ku dake su idan sun ki yin sallah din wa hum wa ashrin alhalin suna ƴaƴan shekaru goma wato da sun kai shekara bakwai zaka umarce su da yin sallah lokacin sallah yayi ka tafi su inda asuba zaka je masallaci ka tafi su inda hali ku tafi tare su ƴan maza ka an gane ku in ma a gida su je ka tafi su ko kuma ka je ka dawo tun kafin gari ya waye ka tafi su ku tafi sallah tun sun kai shekarun da za ku umarce su da yin sallah an fahimta ko to amma duk wanda bai kai shekara bakwai ba ba za ka umarci shi da sallah ba sai dai in yana yi ba za ka san an fahimta ko dan shekara uku hudu biyar kaga bai kai bakwai ba ka cewa lalle ka cike sallah sai idan kai da wata hujja kuma manzon Allah ne ke take amma in yana yi fa ba za ka hana amma matakar ya kai shekara bakwai sai za ka fara umarci da sallah shi kuma nan gurin in bai yi ba sai dai zara ido sai dai gargadi sai jan kunne sai maganganu amma babu duka da bulala amma da ya kai shekara goma ba yi to wannan a iya lalata jiki da bulala ta hanyar da ta dace a shari'a kamar yadda muka bayani tun baya an gane ko shine ma'anar wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil mabadi ku raba wurin kwanan su da ake nufi da cewa ku raba wurin kwanan su ya iya ɗaukar ma'anan ku raba wajen kwanan su ɗakin maza daban ɗakin mata daban tunda da sun kai shekaru goma ya iya daukar ma'anan ku raba wurin kwanan su shimfidar maza daban shimfidar mata daban ko da daki ɗaya ne in mutum yana da sukuni zai iya raba daki yaya maza daban daki yaya mata daban yayin da zai kai shekaru nawa goma kafin wannan shekarun kenan ba lallai ne ku raba su amma in sun kai shekaru goma sai a ware wajen dakin maza daban dakin mata daban ina da mutum in ko mutum baya da sukuni a daddafa ake gidan yaya ake rayuwar kadaran kadan a ciki shi kenan sai a hada su daki ɗaya din amma da shin fada waɗannan a can shin fada waɗannan a can kar a sa musu shin fada a hada juna lokacin da suka kai kudu goma su kaga duk wannan tarbiyya kenan ta addinin musulunci domin tun lokacin da yaro yake shekaru bakwai din nan yake fara karban tauhidi yake fara karban karantarwa yake fara karban dukkan wani sako da za a faɗa masa na alkhairi ko na sharri kuma abinda duk ya riga shiga a wannan lokacin shine abin da za ka ga ya tabbata a cikin zuciya an fahimta ko idan kai sake har sharri ya riga shiga to kafin ka zo kan kare shi daga baya sai ka sha idan kuma ka ci nasara alkhairi ya shiga kafin wani zai ture wannan alkhairin kuma sai ya sha to a wannan lokacin zaka matsa kenan wajen ɗabi'u na gari da gaskiya da rikon amana da jarunta dukkan wani ɗabi'a na gari ka ta cewa yaro ya koyi su a wannan lokacin abin da yake faruwa shine wani lokaci muna kyamar mu zauna da ƴaƴan sai mu ga cewa akwai menene ko mutum zai zauna da yara da safe wani tun kafin yara su tashi daga bacci ya fita daga gida bai dawo gida ba kuma sai bayan sun yi bacci sai ga cewa sun yi wata daya da su a gida ɗaya amma ba su kai so bai ba su ji rahama da ake samun ta uba ba wanda wani lokaci ya kamata ko yaya ko aiki take ko mene ne da sauransu ka dan ɗauki wani dan break na awa daya ko rabin awa ka rugo gida ka ga wani lokacin fita abin tare da su ka sa an ajiye muku abinci ka kira su bismillah ku zo mu ci abinci za su rubu abu da waye wanke hannunsa kai na ga hannunka ba wanke ba kai na ga haka wannan sun koyi idan za a ci abinci mai ake wanke to kuma daga nan gurin kai da kanka sai ka tabbaka wancan hadisin na manzan Allah sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yadika da an yi wannan so uku so hudu so biyar ranar da ɗaya daga cikin su ya kuskure kafin kai uba ka gyara masa ɗaya daga cikin yan wasu zai ce kai baba ya ce da hannun dama ake tuna Kaka duk daga nan gurin kake sarwa da yaro sako kuma ka yi hira da su ka jilla ka gane iya kasa abin da su wani lokacin sai abin dariya wani lokacin sai abin wauta inda suka yi shirme ka gyara musu ko kalma suka yi ta wata ba da ka gyara musu wata magana wata ta ci karo da ladabin addinin musulunci ka gyara musu ba haka ake shafa kaza ake yi me me zai hana ka abinci da yarka wai hana ka shari'a duk ba ne bane yana magana ƴaƴa gaba da in general ban ware cewa ƴaƴa maza kadai ba banda mata ina fata mun fahimta Eto eh? eh idan dukkan su maza ne ana jin tsoron kar su koyi mummunar ɗabi'a ko da daga gambarci wani ya hau wani kuma su saba da irin wannan babu su gidan araba amma da wajen raba mata da maza shine ya fi ƙarfi sosai da ina fata an fahimta sannan waɗansu da masu suku ne sukan ware ɗakin ya'yansu maza daban ɗakin mata daban amma kuma ba sa kai ziyara wannan ɗakin waɗansu ma masu kudi suna da irin boys quarters din nan a can daga baya ba ruwan su tun shekara ma ba su ba san da ke faruwa a wajen idan 'yan mata ne suka yi kawaye ba a san da wace ce da wace ce kawai daga 'yar gidan wa da 'yar gidan wa menene ɗabi'unsu halayen su. idan 'yan maza ne suke da abokai ba a san da waye da waye abokanansu ba waye ɗan gidan su waye su me ya su me halayen su mutum baya shiga ɗakin ya gani idan da zaka je ɗakin ƴaƴanka sama da wata zaka kama musu kana shiga kafin wani abu ka ci karo da shi farko katuwar kalanda zaka gani ko kuma wani hoto na ƙyamar kusan tsirara irin wanda ga cikin suna tsarawa bakin bata ko bakin ina ne ko ka ga kalanda ta ƴan rasulun karfi kitika kitika kasamun alamu ko kalanda ta ƴan ƙwallon kafa ko waɗansu taurarin fininnika na wasan hausa ko fininnika na amerika ko indian film ko nufi haka duk ka gani waɗannan taurarin filin nika din nan hotunan su ne galibi a ɗakin idan ko ka ga alban manya manya kai ka ce an jera ƙur'ani ne ko da riyadu salihin da bulubul mara idan ka dauko nan sai ga alban wanda dukkan kowanne shafi a cikin sai ga gabatan kiyama da wanda ya sani da wanda bai sani ba da bahaushiya da inyamara da bayarabiya da kowace da wadda sai dariya da wadda sai sa baki da yawa da wadda sai ya fahoda kawai wai akan akan ta farfata ido a aka sama da kasa kwarkwata ne duk wannan shi ne idan kuma yana da tabbata ko da za ka samu kafin gaba ɗaya babu na addini ko da hausa ko da kuma duk gaba ɗaya kaɗa kaɗa ne da rere da wake wake da wake duk su ne kawai sai ka duba daidai fi salihin na turanci idan ɗan boko ne bai ko global maram na hausa ko na turanci bai ballantana sana kai maganan bukari ko kai maganan motsa na imam malik ko kai maganan tafsir babu duk wannan gaba ɗaya ba shi ne abu gaban samari ba saboda wannan ba ma ya cikin ajandar haka idan ka ji ɗakin yan matan abin da za ka kenan wato wata fitsara za a gani idan ka ji ɗakin yan mata su ba sa liƙe hoton mata sai dai hoton mata samari idan ka ji ɗakin maza ko ba sa liƙe hoto sai dawa sai na yan mata in ka sun liƙe hoton namiji ko irin zarfin sulanne ko wani shahararren marayi wani ke kiyi fitsararre a duniya shi ne kawai za a ɗauko a ɗaki to kuma idan kana duba durowar abin da ɗinta idan ka fara ganin wasiku ko da aka yi mata ko wanda zai ta ajiye kwa ka zo wata wasiƙa mai shafi takwas irin firistifin na manya manya mai shafi takwas a kawai za a aiko mata da ita lokacin magarba ba ta yi magarba ba ta yi isha'i ba tana karanta ta har karfe ɗaya na dare ka karanta ta yi kuka ta karanta ta yi menene ya ce marurin zuciya ta wace ce in ana da barci wace ce wace ce bayan ta duk ƙarya ne kuma ta maimaita ta sa ta maimaita wa inda kasan ana karanta suratul bakara in za a hadin ta maimaita ta maimaita to kuma sai ta zo ta ita kuma ya za ta yi ta rubuta ansa dan bala'i to ita ma wata kalma za ta faɗa ta tsara shi da duk abin ƙarya ne duk yau da rayuwa za ta faɗa ai idan na so na tuna ka wani lokacin sai in ga kamar kai ne wata ka taho daga gabas ni ce tauraro nan tare daga yamma to wata ya taho tauraro ta zo me za a gina bayan an gama wasiƙar shafi nawa a biya a sake biya wani lokacin a samu wata kawa a ce a ce nan ai ba haka kake ba goge wannan kalmar da sake wannan ai ba haka ba ai goge wannan kalmar a sake nan bayan an gama ai ya fara wasiƙar turare wata ma a sa mata lalle a sa a cikin yan bulan aika masa to kaga dole kaga kar ka sake cikin hadari wallahi tallahi to da yawan mu ba sa bincika su game yayin ba ruwan ta iya sallah ba ta iya sallah ba ta iya wankan jinin al'ada wankan jinin mimi wankan janaba ya ake taimama me ya matsa duk abin da ya shafi addini gaba ɗaya babu ruwan ta sani ko ba sani ba sai dai me take so na atamfa me take so na kayan yayi me take so na kayan tashewa da da take aya da zuwa gidan biki a kera fawa shine kawai abin da ya sa a gaban sa kayan ado mai da aka fara yau masa eh, leda leda na man gashi man gashi a gyara gashi a yi wani ne a ba daura dan kwalin arziki ko jari haka mutum zai zo tsata rayuwarsa ya tsata rayuwarsa ya je Allah ga wake hama kuma ya tambaye shi yaya am kuma ba wanda zai ce shi ga tsari ba wanda yake zuwa shi uban baya zuwa amma idan ka saba masa ai ba wani abin da bane ba wata rana sai kai mata ziyara ɗakin ta ba yar kamar sun jira manzon Allah matar ɗayar ta kai tana gidan aure ma da daddare ma sun yi bacci ita da mijin manzon Allah ya je ziyara ai uba yana da girman sa yana zuwa yayi sallama kuma suka tashi ya zauna tsakiyar su nan daman sa ga Ali bin Abi Talib hagun sa ga Fatima yana zaune tare da su yanzu idan sulki ya wannan ai sai mijin yarinyar ya zazzage ta wannan kawai sulki ya zai cikin mana kudu anti da gudun ne ya kace yana da dama ya shiga yana da dama ya ke menene dan yanzu saboda haka aikin tarbiyya ba na nufin cewa mu ɗauki usulubi na duka kullum ga duka na bulala kuma amma ba na nufin ko mu ɗauki usulubi na sakaci lallashi shago yaro wannan ba zai kawo maka alkhairi ba kai karan kanka amma ka ɗauki usulubi na tsakatsakiya dan mu al'umma ce tsakatsakiya wa kazalika lanakum ummatan wasata manzo Allah ce allimu sabiyya salata li sab'i sinina yaro ko koya masa sallah in ya kai shekaru bakwai wadribuhu alaiha ibn ashirin sinina ku dake shi in ya kai ɗan shekaru goma a wani lafazi na Abu Dawud murus sabiyya ku umarci yaro murus sabiyya bi salati idan balaga sab'a sinin ku umarci yaro da yin sallah idan ya kai wato ainihin dan shekaru bakwai babu haqqil jari wal wasiyyati bihi babin da yake magana dangane da haƙƙin makwabci wal wasiyyati bihi da kuma yadda aka yi wasiki da shi makwabci din cewa lalle mutum ya kula da makwabcinsa ya tsare haƙƙin makwabcinsa qala Allah ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari wa bil sabil wannan aya ita ce malamai ta ce ayatul hukukil ashara aya da suke magana dangane da haƙƙoƙi guda goma Allah madaukake ce wa abudullah wa la sai bihi shay'a ku bauta ma Allah kar ku hada shi da wani wannan shine haqqul hukuk mafi girman haƙƙoƙi gaba ɗaya kenan haka kuma ta hadisin ma'az bin jabal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan daki yace da shi ya kai ma'azu a tadari ma haqqullahi ala ibad wa haqqul ibadi ala Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam manzo Allah ya ce haqqul ibadi haqqul lahi ala ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da ubangiji ta Allah ke da shi akan bayi shine su bauta masa shi kadai kar ka hada shi da wani wannan shine haƙƙin da yafi kowanne girma a cikin haƙƙoƙin da suka rafe da sannaka a bauta ta Allah shi kadai kar a hada shi da wani ita bautar Allah abinda suke bukata na farko bauta ta masa shi kadai na biyu bauta ta masa da abinda manzan Allah ya zo da shi bayan ka kadaita Allah da ibada ka nufaci Allah da ibadar ka a zuciyarka baka yi ibadar dan yaban wani ko dan kushen wani ko dan samun girma a wurin wani ko dan musguna wani da ba wani haushi ba don Allah kaɗai kai to dole abin ya kasance kuma kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda abu ya kai da kyau matakar ba kan koyarwar manzon Allah yake ba ba a kira shi da kyau kyakkyawan abu shine wanda manzon Allah zai wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a na farko kenan na biyu wa bil walidaini ihsana sannan iyaye guda biyu kuma a kyautata musu ubangiji ta'ala amarakum an tuhsinu bil walidaini ihsana ya umarce ku ku kyautata ma iyaye matukar kyautatawa a kare su a tsare mutuncinsu a ga girmansu a so su a cikin zuciya a bi umarninsu wanda bai saba wa Allah ba bai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da suka hana a hannu sai fa in sun yi hani da abin da Allah ne ya ce ayi ko manzon Allah ya ce ayi to anan ba za a yi musu da'a ba an gane ko Allah madaukakin sarki ya umarce mu da girmama iyayenmu da ganin mutunci wa bi dhil qurba na uku shine wato da ma'abucin kusanci dhil qurba ay dhil qaraba dukkan wani ma'abucin kusancin ka yana da haƙƙi a kanka shine wa ko kani ya ko kanwa duk wannan suna cikin zilkul ba an gane ku al aqrab fal aqrab wa ya kusanci sannan wa yake bi masa sannan wa yake bi masa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani sahabi mahaifiyarka sannan babanka dan yar uwarka sannan dan uwanka ma'ana idan an haɗu iyaye guda biyu wanne ya fi girma mahaifiya sannan mahaifi idan an haɗu da ɗan uwa namiji da yar uwa mace wanne yafi girma yar uwa mace sannan ɗan uwa namiji saboda ita mace mai rauni ce ana buƙatar tana buƙatar kariya da su duk wannan na nuna hakkin mata cikin addinin musulunci duk da sahabi ya tambaye manzon Allah cikin mutane wa ya fi kamata in kisa ma yace umma mahaifinka ake sannan wa sannan mahaifinka sannan wa sannan mahaifinka sannan wa ce sannan mahaifinka yace sannan a wani hadisi kuma daban sannan wa yar uwarka sannan wa dan uwanka sannan al-aqrab fal-aqrab kaga anan gurin yana nuna kenan akwai kula da mata kwarai daga cikin addinin musulunci ba kamar yadda wadansu suke gurura da addinin musulunci kamar akwai takura ya mace da ana ta sakat ba da kuma kauce mata ta zil qurba dai dan uwa muku zunci yana da hakki akan ka na kyautata masa da ya masa ihsani shi yasa lokacin da barin Allah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu min fatin ko ne sauka kamar yadda makaranta a darasin baya ku Abu Talha yana da gagarumar gona ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me zan yi dan in dace da ladan wannan manzon Allah ce ka je ka raba ta zuwa ga yan uwanka an fahimta ko wal masakin al masakin mabukata jam'i ne na miskin idan an ce miskin ana nufin mabukaci an kana zakaran aw unta mabukaci wal jar dil qurba nabi yake na kurista. eh wal yatama ko aha wal yatama na wa bizil qurba wal yatama al yatama jam'i ne na yatim yatim kuma shine maraya maraya kuma shine dukkan da namiji ko mace wanda ya rasa uba tun kafin ya kai ga balaga an gane ko idan mutum ya rasa uba kafin balaga shine ake kira yatim amma mutumin da bai rasa uba ba sai bayan balaga wannan laifin bai yatimin shar'an ko da a yare zamu ce wani ya shiga maraici amma ba wai maraya bane irin wanda shari'a ta ce a kula da wani haƙƙi na maraita kasa kuna kuna fahimtar wannan mutum wal masakin al masakin jam'u miskin kamar yadda muka faɗa miskin ko mabukaci kenan an gane ko mabukaci wal jari zil qurba al jari zil qurba da dangi ma'abucin kusanci wal jari zunubi da dangi na da'a wato da makwabci ma'abucin kusanci wal jari zunubi da makwabci wanda yake na nesa idan an ce jari zil qurba al jari zil qurba makwabci wanda yake makusanci wato kamar mu dauka makwabcinka da kuma alakar jini tsakanin ka aljarul zunubi makwabci wanda babu alakar jini tsakanin ka aljarul qurba ga makwabtaka ga alakar jini kaga ya cire bangare biyu ya cire makwabtaka ya cire me alakar jini wancan ko jarul zunubi ya cire da makwabtaka kada amma babu alakar jini wa sahibi bil jambi malaman tafsiri suna masa fassara biyu wadansu sun fassara as-sahibi bil jambi cewa matar ka kenan waɗansu sun fassara a sahibi bil jamba cewa abokinka a cikin ayarin tafiya matafiya ne ku ɗan kasuwa kuna da gungu da kuke tafiya daga nan gurin ko akan jakunan ku ko akan alfadarai ko dawaki ko rakuma ko dukkan wani kayan sufuri a da ko kuma irin na yanzu a mota kun shiga mota ɗaya daga nan gurin za ku tafi cin kasuwar mai adwa can bakin boda ko kun tafi cin kasuwar gujungu ko ku tafi katafu ko darki ko ladin makole ko daga nan za ku kwatano ko za ku je Lagos ko za ku je Abakaliki ku so yadi dan aba ko daga nan gudun za ku tafi Hong Kong ko wata ƙasa ta duniya dukkan mutumin da kuka haɗu a hanyar tafiya kuna cikin ayari guda daga wannan zangon tafiya zuwa wancan zangon tafiya shine suka ce as-sahibu bil jambi yana da haƙƙi a kanka na gurgudan abokantakar tafiya da ta haɗa ku ko da tsawon awa ɗaya ne ka tsare masa wannan haƙƙi shi ma ya tsare maka as-sahibu bil jambi haka wannan malamai suka fara wabin sabil da matafiyi wanda ya biyo ta garin ka guzuri ya yanke masa wa ma malakat aymanukum da abinda daman ku ya mallaka na ku yangi ko na bayi sawa'un maza ne ko mata to kaga nan gurin hakki goma asalin sarfa haƙƙin Allah madaukakin sarki sannan iyaye sannan dangi sannan maraya sannan miskini mabukaci kenan sannan makauci na kusa sannan makauci na nesa sannan asahibul jambi sawa'un mace ne ko abokin tafiya sannan kuma ibn sabil sannan kuma bayi ma malakat aymanu kisa ake kiranta ayatul hukukul akal to anan mai tambaya yana da yana da dama ya tambaya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai da haƙƙi akan mu yana da haƙƙi akan tabbas manzon Allah yana da haƙƙi akan ina fata mun amma me yasa ba ambaci manzon Allah cikin wato ma'ana haƙƙin Allah da aka ambata kamar zimnan akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bayanin bauta sama Allah shi kaɗai ba tare da shirka ba wai zai wannan bayanin a gane manzon Allah a ga haƙƙin sa yasa alaƙantar alaƙar bin Allah da bin manzon Allah alaƙa ce wadda take mutalazima sai Allah ya manya fi rasul fa kada ta'a man tawalla fa ma sallaka alaihi bin Allah yana hada da bin manzon Allah ba shi wa ka ce kana bin Allah ba ruwanka da manzon Allah ba shi wa ka ce kana bin manzon Allah ba ruwanka da Allah dole sai ka hada shi afi Allah wa afi Rasul fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul wa afi Allah wa Rasulahu wa la tanazamu istajibu lillahi wa lirrasuli na'am duk wannan fassara ce ta biyu da a iya mata ban kawo ta ba da suka ce aljar zai kurba makwabci wanda yake musulmi wal jar junubi makwabci wanda yake nesa ta hada min aya za ta iya daukan wannan ma'anar amma zai kurba galibi idan an ambace shi ana nufin karaba da mawiyya na nasabiya ko nasabiya karaba ta dangantaka shine galibin abin da zai kurba ya zo da cikin alqur'ani ina ba da gafanta amma a jumlace abin da suke cewa shi makwabci iri uku ne akwai makwabcin da yake da haƙƙi ɗaya akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi uku makwabci mai haƙƙi ɗaya makwabci wanda yake ba dangin iya babu wata tsakanin ku da shi sanan ba musulmi bane ba makwabtaka kawai ta haɗa kaga wannan yana ci da haƙƙin makwabtaka ne kaɗai. mai haƙƙi biyu makwabcin da yake musulmi amma ba dangantaka ta jini kaga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin musulunci mai haƙƙi uku shine suka ce makwabci wanda yake ga dangantaka ta jini ga kuma haƙƙin musulunci ga kuma haƙƙin makwabtaka ala kulli halin makwabci dai na buƙatar kyautatawa gare shi dan mahallin shahid anan gurin shine wal jari bil qurba wal jari al junubi shine abin da yake da alaka da babu mu babu hatta al jari wal wasiyati bi makwabtaka cewa wani yaya za a gane ya ratar makwabtaka haka kake so ka ce ko a wata sa da da ake roye towa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi tela ya tura lil bin bi Talib cewa gidaje 40 sune gidan mutaka ma'ana dama gida 40 hagu gida 40 gaba gida 40 baya gida 40 amma wannan hadisan duk sai sai ibn kafir ya kawo shi ina da kasan wannan aya da kuma wata aya ta cikin ah, suratul ahzab thumma la yajawiruna fiha illa qalila la yajawiruna fiha wadan suka kafa wajen da suka ce la yujawizu kafi fiha illa billati fiha a dalilina na koma zuwa kafin to tunda suka ce in dai kun hada gari kawai mutum ya zama makwabcinka aka ce saboda mai da Allah ce zuma la yujawizu kafi fiha illa qalila ma'ana duk wanda yake kana makwabcinka ai ya kamu a gaskiyar zance ne, gejin makwabtaka ana kyale shi ne ga orfin mutane yadda kuka saba ma'amalolinku na rayuwa shin wani rata ne tsakanin shi da gidana idan na je wani wuri na ce makwabci na an masa yawa makwabcina na an yi masa mutuwa jama'a za su gaskata ni yanzu misali ni ina zauna a garin kaya a garin kaya din ma ina cikin gari wa ebelo to kaga duk wanda yake gari wa ebelo idan na je na ce makwabci na ne a kowane gari na faɗa da cikin hausawa da muka samu mu'amala za su iya eh, gaskiya makwabcina amma idan na ce nazirin makwabci na ne yana tare da ne gina ga dan kaya kaga ba ba za a fahimci makwabtaka ba nan a urfi ba za a fahimci makwabtaka ba to da haka baya da wani hakkin makwabci a kaina ni ba da hakkin makwabtaka a kaina ina fata mai da wannan ana kyale ne ga urfin mutum yanzu wannan gidan da ke nan gurin ina ne zamu ce makwabcin sa kaga na gaban sana ai makwabcin sa na hagu din sa makwabcin sa ne na biyu din sa kila har na uku na hudu amma idan an san lankwasa an ji san kwanar sai dai ke ungurmu daya amma da wuya ce makwabcin kusa da mu haka kusa da unguwar duk ba sa bane wannan ana kyala ne a arzikin mutane a iyakacin sani na a iyakacin sani na babu wani hadisi da yayi tahdid na wani adadin gidaje cewa gida 30 ko 40 ko 50 ko 10 ko 5 iyakacin su ne za a ce makauta abin da tsoro aka saka ba ta ce makauta a an kyale a sabon mutane ne suka saba iyakance makauta ka al'adar da nufi wannan shi ake nufi ka tsare kuma shi din ma wato idan ya kasance ga makwabci anan ga makwabci anan gurin kuma ka danyi wani abin ihsani kana so ka bai wa makwabci idan ka raba duka ba za ka samu wannan Aisha ta tambaye annabi cewa wa ya kamata in ba yake ila akara bi imami ibaban wanda kofar ta kusa in abu ɗaya ne dan kaɗan za ka samu a sa baka yafi a rata to sai ka bi ka wanda kofar ta kusa in wani abu ya karu sannan wannan kofar da ke bin wannan in wani abu ya karu ne kan Allahumma an fahimci wannan ko ma'ana haƙƙin Allah yana tare da abin nan yana kwace da haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ce wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu inda Allah so ba sai ta haqqu an yurduhu ma in kanu ina maka sai ce an yurduhu sannan aka ce almasakin to ina alfuqara ya fito zuwa eh kuna cikin almasakin mumtaz duk inda aka ambaci alfukara kadai ba a ce komai mutu almasakin sun shiga duk inda aka faɗi almasakin kadai ba a ce alfukara ba to su kuma sun shiga alfukara sun shiga cikin almasakin ina ba ta an fahimta amma in an kawo su a hada wuri guda to alfukara ma'anarsa daban almasakin daban kamar da Allah ke inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha kaga nan alfukara ma'anarsa daban da ba da almasakin alfukara ashaddu haja almasakin ahsanu halan ne ke arrajih min alqawani amma idan aka ce almasakin kawai aka dai kadai har alfaqara sun kike a ce su ma suna da hakki daidai wani almasakin kadai to alfaqara sun ina fata mu kamar Allah ya ce fa kafaratu bi ta'amu asharati masakina idan kaje ka samu alfaqara ka ba su tayi ko ba ce ba kafaran tayi aka ce wallan jirba ya ta'amu sittina miskinan zalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tadhkuru hududullah wal kafirin azabun alim ya ta'amu sittina miskinan dai ka nemi miskin sittina miskinan ka rasa amma ka samu sittina fakiran kai ko bai wa kai wa ani bin umar hadisin karshe da zamu tsaya da zamu dakata akan sa kenan dan lokaci ya dan jago wa ani bin umar wa aisha radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu muttafaqun alayhi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta gare shi da na Aisha Allah ya kare ta a gareta su biyan suka ce manzon Allah ya ce ma zala jibril yusini bil jar mala'ika jibril bai gushe ba yana mun wasiti da makwabci yana cewa makwabcinka dai makwabcinka dai tsare hakkin makwabcinka hatta zanantu annahu sai sayuwarrisuhu har sai da na tsammaci cewa zai zai bashi wani rabo cikin gado kila ko wani wahayi zai sauka a ce ma in makwabci ya mutu makwabci na iya cin gadansa kaga yadda manzo Allah ya ta ya malaika zure ya da daman dan Allah makwabci makwabci a yau ko yaushe sai ka zauna baka san makwabcin ka na dama ko na hagu ba baka sani ba yana gari ko baya gari kawai kamar zama na turawa turawa haka ba ma wai GRA ba dama tun wannan an riga an san GRA an riga an raba da kan in ba alhamdulillah yanzu ana samun masallaci kamar irin wannan ne wanda Allah kalli a haɗu a sallah amma irin waɗanda suke ba ma wani masallaci a tattare da su ai ba wanda ya san kowa ba wanda ya san waye ke gari waye baya gari to banda nan gurin ma musamman har cikin gari yanzu irin wannan matsalar ta fara to mutum bai san makocin sa ko a dama ko a sai a zauna tambayar ka a kullum da Allah gidan waye kake wallahi amma dai gari mai shayi tunda Allah kike tambaya ma'ana shi mai shayi yana zauna a wajen ya san waye fitewa zai dawo amma Allah ya sani insha Allah darasi na gaba ma daura kan wannan dan mu ƙara bayyana ababen da suke da alaka da mu saka da muhimmanci cikin addinin musulunci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuntuban harshe Allah ya sai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya na farko yana cewa idan mutum ya aikata wani ha'inci misali a wurin aiki amma bai san adadin abin da yayi ba to ya zai iya mai da wannan haƙƙi da ke kansa wato ka'ida idan mutum ya ha'inci wani ko wasu bai iya riƙe adadin abin da ya ha'inta na dukiyar nan ba to zai kintaci abin da zai fita daga to cewa lallai baya wajen kaza misali kana cakar kila naira dubu biyar ne kila naira dubu shida idan ka fitar da dubu shida da ɗari biyar ka tabbatar ba ka cikin kokonto ka yanke to cewa bai wuce haka ba to sai ka ɗauki daidai wannan adadin kamar yadda wannan shine hukuncin don ne abin da ya saka da shi cikin an gane ko domin idan mutum akwai wata dimma a kansa baya iya barranta daga wannan dimma da illa biyar ne dimma ce a kansa cewa ka shiga dukiyar mutane ko kai kana kai kana idan kana tsammanin ɗari bakwai ne ko ɗari biyar sai ka bada ɗari biyar har yanzu za ka rinka samun kai-kai kaikayin zuci cewa kila akwai ragowar ɗari biyu a kansa amma in ka bada ɗari bakwai da hamsin ka tabbatar cewa babu wani ragowar komai a ko ma dai da ya wuce ɗari bakwai ɗin da kaza dai yanzu dai na riga na sun na ciki da wani wanda shi ne hukunci kamar ya bayar da kuɗi idan bayi da kuɗin kuma to sai ne mutanen su ya fi masa wanda ya za su dama abu guda biyu ne ko dai mutum ya mayar da abin da ya zalunta ne rabbul mazalim ko kuma ya tahalla ya nemi su ya fi masa wannan shi ne abin da ya dacewa ba idan ko mutanen suna da yawa ko bai san ishi ciki ba ko baya da imkaniya ne yanzu ɗaiɗai kuma yanzu baya da abubuwa to amma wani kyau shine yawaita ayyuka na alkhairi don ya samu rarar abin da zai biya gobe kiyama mai yawa ubangiji yalwa yalwata masa daga cikin falalar sa har ya biya ba ki ya shiga aljanna to kun ga wannan kuke nuna mana girman haƙƙin mutane girman haƙƙin mutane ba karfi bane ba in zai ubangiji ba zai yafe ba sai abin da yake tsakaninka da shi abin da ka haifi sauri ubangiji ta alaba ce yafe to da haka ya kamata a lura da wannan saboda wannan ce menene hukuncin mutumin da bai koya wa ‘ya'yansa mata addini ba har ya aure da su hukuncinsa ya yi sakaci can ba ya wato ba da wata mutuwa ba kuma Allah na iya kama shi da wannan sakaci dan fadin da cewa mar ahla kabi bisalati wa sabir alaiha ya shafi koyar da su addini inda baya yiwa su yi addinin bisa ga jahilci sai sun san yadda ake ko an fasa kuma alaikum nara umumin tafiya ta da wannan da haka ya kamata mutum ya kiyaye kuma galibi mu ba abin da yake mana wahala illa mu koya yara a cikin mu sa koya duka guda biyu da na boko da na ilimin addini da na boko da muna da yana yi mana wahala mutanen mu ne suka fi kowa jin nauyin biyan kudin makaranta ko da ta boko ta mahammadiyya wannan aiki ne ma da ne yake da bai amma ya za a ce ko Muhammadiyya kuma ce sai an biya menene ne biya kuma a cikin harkar karatun Muhammadiyya da mutane mu da irin wannan to kuma sai yasa yanzu din ya'yan mu ba sa samun ilimi mai inganci inda al'adunmu na kasar Hausa sun ba da dama na malami yana zaune za a tura masa yara ya karantar da su fi sabilillahi baya bukatar kuɗin wata ko kuɗin shekara ko kuɗin ta? to a yanzu wannan yanayin ya tafi domin ku da kanku sai da na kan cewa da idan malami ya zo gari da yan almajiran rububi ake waye zai baki kai sannan kuma idan ya sauki gidan wani za a iya aiko masa abinci daga gidan kowa a cikin makwabta su da unguwar unguwar saboda haka malami baya da matsala a wannan lokacin galibi baya da matsalar rigar da zai a wannan lokacin saboda mutane sun saba da isani ka gina da cikakken lokaci na bai je neman abinci ko neman sarrafawa da zai karanta da yara a yanzu fa a yanzu malami sai ya gane kano da yawo bai samu wurin sauka haka ɗalibi da zama ilimi sai ya gane kano da yawo bai samu wurin sauka saboda yanayin rayuwa ne ya riga ya canja ba irin da daban to amma kuma yadda yanayin rayuwa ya canja ko mutane suna kan dole a yi mu'amala irin wannan ta daɗin game da 'ya'yansu in za a karatar da su a yi sadaka ta gani a yanzu ko da za a buɗe makaranta a nan masallaci a ce za a karantar da alƙur'ani daga la'asar zuwa magariba kila malamin da zai karantar dai ba a ɗaya daga cikin wannan manyan gidajen ne zai ta ne daga forget ko kuna a tsaye zaune ko hotoro idan mutum ya taso daga hotoro zai zauna wurin nawa zai biya zuwa nawa zai biya ko hawa idan ya taso daga rijiyar lemo kira sai ya shigo mota biyu ko uku haka in ya taso daga forget nawa zai biya zuwa da koma kila zuwa da koma wata ya ɗauke shi naira ko zuwa naira ɗari to naira ɗari har sau talatin a wata ya zama naira nawa kenan to wane ne yanzu yau zai iya biyan malami naira dubu uku kudin islamiyya ba wata islamiyya da take iya biyan malami na naira dubu uku daga rafi ba su da yawa magana ce ta ɗari takwas ɗari tara dubu ɗaya wata rana ma a biya wata rana a kibiya malami malamin magana ce ba kwayi dan Allah wani bawan Allah ya taɓa kai na wajen mala dr ahmad cewa muna matsawa da yawa akan harkar kudin makaranta sai ce nawa ake biya a can sai ce dubu biyu ba ake biya a kowane kam dubu biyu sai mala ya yanka nawa ya ce ko yanka ba ya ce to da kaka ka zauna a gida ka karantar da 'ya'yan naka ni kowane yaro a can zan biya ka dubu hudu ka da 'ya'yanka ne ka zauna a gida kar ka je ko ina ka karantar da su <laughs> kaza mala ya iya kure mutum da gaba ita ai ita ba yayan kuma ne ya ka ne ba ni kuma ni ne zan biya ka yanzu zaka sai Usman bin Affan dubu biyu ni kowane dana ka zan biya ka dubu hudu a wata ka zauna a gidan da tun da safe har azhar ka je ko ina ka karantar da su su iya mathematics su iya English su iya Qur'ani su iya bari wa biba al-arabiyatul jadida bi Najeriya wace ce wace ce duk su iya ni in biya ka karshen kowane wata ai wallahi ba ko dubu goma goma ne ba zai iya ba to kaga wani lokacin sai mutum an yi masa irin wannan misalin zai iya gani a takaice da ni fa ina ganin ba abin da zamu yi wa ƴaƴanmu na gata a duniya kamar da karatu idan ka tara musu kuɗi ba su da karatu za su iya rufe wannan kuɗin bayan afiyatin mazuha su lalata su amma idan ka ba su ilimi da tarbiyya ga ilimi ga tarbiyya ga wayewa ba su zama gidadawa ba ba su zama dolaye ba ko da ba ko kwabo su za su nemi kuɗin daga baya su yi arziki kowa da arzikinsa domin min dabbatin bil ardi illa lillahi rizquha wa ya'lamu mutakarraha wa mutadaha manzo Allah kuma yake cewa inna ruhal qudusi inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajlimu fi talab lan tamuta nafsun hatta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha manzo Allah ya ba ta rizqaha ba ta sai ta ta sai ta karɓi arzikin da Allah ya rubuto masa sai ya shiga hannunta sunan da kuma sai ta cika ajali kwanaki da adadin awanni da mintuna da Allah ya kanta masa ko dai fata Allah bin tsoron Allah wa ajmilu bis sala ku cika ta hanyar ne ta dace da shari'a ta dace da kallon Allah da haka ina kira gare mu kan cewa dan Allah ba kula da tarbiyar yara waɗansu kuma yanzu din da suka waye suna da kokarin tarbiyyar boko saboda boko ma ta sauke da cikin kan Allah dan kawai yara su iya kiyaye akwai toma da su iya turanci dukkan wata makaranta mai tsada a garin nan an san ta ko wace ce ko saboda duk wace ce za a biya akwai nan za a biya akwai inda za a biya a kowane tam dubu goma akwai inda za a biya dubu sha a kaza dubu sha kaza ko a shekara ka dubu arba'in ana biya wa malami amma idan aka kira malamin da zai zo karanta da ke islamiyya a gida ana kyashin a biya wannan malamin dubu biyu a wata da rashin tsoron Allah irin nan da rashin sanin makomar rayuwar ya mutu sun yi gai a tambaye cikin kabari mathematics za a tambaye shi me za ta dace man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ka kula fi hazan nabi wannan tambayar za a yi masa boko zai amfana da shi a rayuwarsa zai waye zai iya samun mukami ko rasa wayewa zai yi idan yayi boko amma ba dole ne ya mukami ba ya iya samun mukami ya iya rasa ya iya yin kudi ya iya karewa ya iya talaucewa ko ba haka ba addini kuma dole sai ka tabbata masa da shi in ba shi bai na makoma masa kai kana gina duk abin da ya shafi rayuwarsa ne zuwa ranar mutuwa addini kuma yana gina masa tun daga rayuwarsa din zuwa ranar mutuwa din zuwa kwanciyar kabari zuwa tashi yau mai hukumin nasu rabbil alamin saboda haka mu tsoron Allah game da ya'yan mu wallahi tallahi amana kai sai Allah ya tafi yau amana kai sai Allah ya tambaye yau kuma na ka faɗa mana wani salon tarbiyya da muke wanda yake muna cutar kanmu ne mu sani ba ko ba za yaran mu ba za su samu ilimin addini ingantacce ba ta wannan salon tarbiyyar da muke yi shine kamar zama tsari ina da nan gida kai kana da kan gida duk yaran da za mu tafi wancan ya kai san kulo wancan ya kai san thomas wancan ya kai samadi wancan ya kai ah, supreme wancan ya kai lupa loye wancan ya kai waye da yamma idan an dawo kuma sai nemo wani dan ya sai yi ana kallawa haka ya kai da diploma ɗinsa albashin sa gwamnati da ita ya rinka ba shi dubu ɗaya da ɗari biyar ya rinka zuwa gida na yana karantar da yara shi ma wancan ya nemo wani ya rinka ba dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu yana karantar da yara wancan ma haka wancan ma haka to a nan gurin idan yaro ya ga cewa malamin su gida zai zo ya karanta su malamin ba zai kima ba ya ga malamin boko sai ya je ya same su har aji inda yake kuma dole zai rada bi kuma za a tsaya a assembly ya shiga layi yadda kasan ana sahun sallah la ya saka da wala ya safiruna haka suke tsayawa cif cif amma yanzu malamin islamiyya ba Allah ya zo dan karamin kike ya fashi kike ma ya a hanya kaya abin nan kata ta zube duk wajen gyara kata hannunsa abin nan ya zo ya zauna sai ya zauna ne ba za a kado yaran da cikin gida wasu zo ga malamin islamiyya ba wani ya zai ko ya zo da shi ne ya zo shi ne koma ba dan Allah ya zai malamin ya kima ko malamin bai sai da da kai lokacin baka gidan daga shi malamin sai yaran sai kowar yaran bai isa da da wannan yaran ba in yana taba sai yaro ya tsalla kuka uwa za ta fito sai kuma malama ta kirki shi karantarwa dole sai sai yanzu a nemi wani malami shi kuma da sanan albashin sun na gwamnati da ke ba yanzu na dawo ba ta yanzu da shi ke rima ma ya kai karshen wata zai da kore ku kai kyale yaro a lallaba da ka gano ba zai ilimi ba wannan cutar kanmu muke in ma ba sani da ya kamata mu sani amma idan aka ce da mai wannan gidan da mai wancan gidan da mai wancan gidan da mai wancan gidan to shikenan a samu wani dan fili mana nan kusa a unguwar nan su mallake shi a samu wani abu da shikenan sai su bude islamiyya ta su ce mutanen unguwa ta mazauna unguwa yi mata bara su su tafa komai su tara kuɗi su sa mata kuɗaɗen shiga su sanya kuɗin makaranta ga kowane yaro wanda suke jin adadin yara kaza in kowa ba da kaza za a samu naira kaza wanda zai ka dauki adadin malamai kaza masu qualification iri kaza sai zan so tura yaran kaza su je can gurin Allah da su su da sauran yara wannan ma kansa salo ne tarbiyya yaro ya je makaranta ya ga wanda ya tabbatar ubansa ya kula shi ubansa ya ce ubana ya ga an kawo shi da wata da ta fita mu ya san cewa eh ya dinga wani ya fi wani amma kowa a gidansa sarki ne kuma ya ga wani ya fi karfinsa wani ya rangwace shi ta zalinsa wani ya taka shi wani ya mare shi duk wannan salon ne tarbiya zai gyara maka shi ake a hankali shi ma idan ya fakar wani ba zai mangare shi ba su zo a kawo su gaban malami kuma ya ce kowa ya miƙo hannunsa ya taɗawa kowa gudana amma idan a gidansu ne ya san wannan bai san wannan ba tsakani da Allah dole ne sai mun gyara wannan salon tarbiyar mu idan muka yi wannan kaga mun kimanta na farko malami sai sai mun samu wanda ke mai qualification mai kyau saboda muna mun ajiye kuɗi mai san tsokar zamu biya kuma malami zai zo kankari kuma dole yara su je kankari kuma dole a tsakar da yara kuma dole a aikata ba muna nufin aika dukan yara ana bal da su ko ana tilkar su kaman an wa mutum wahayi daga sama ba amma yaro ya cewa akwai wani tsari na makaranta daga lokacin da ya shigo a farko gate makaranta wannan dokar tana aiki a kansa ko shi waye wannan gyara maka ce ake gyaran da kai a gidanka ba za ka iya yi ba amma kawai ya zai iya so ɗan kansa ya yi yara kana koya musu ah, alhakun ta kasar suna jifan juna da wainan kwai ya na su karatu ba mu karatu na ji wannan kai lokacin ba su abin tara na ba ai wasa muke wallahi eh lokacin da kai ka aure mace kai kuma yanzu nauyi ya hau kanka na dora mata karatu in an tsoro mata a gidanka ka kara za ka yi inda bai gidansa an faro ba a fara ba sai yanzu za ka fara sai dama ka ga awon igiyar ka aure ka sai ka cigaba bakai ka fara daga dan baɗin ka samu lada na kuma yana yin bisa mai matuƙa kuma da suka tashi daga unguwar da suka da suka kuma na kara sun ce ana zuwa ana ɗaukar shi ma da malamin da'ima ko wani lokaci a kan duniya na ɗaukar ya zo awa biyu su gama kuma kuma a hakan duk fuskar lokaci da yake da wata bukata har kamar yin aure na dubu a lokacin da su shi ne ke kuma da yin alamun addu'a a daga ta abin da wata dan wanke faɗa saboda da ke nesa yace galibi waɗanda ake karantarwa a gidansu akwai wanda suke dan kokartawa a wani na biyan malami har dubu biyar wani lokacin har ya kara masa ke dubu bakwai kuma wani sun matsaloli sun faru na rayuwa ma yana ke taimaka masa har zai aure ma ba shi wajen dubu arba'in kuma da ya tashi ma daga unguwa ya canza unguwa kuma duk ya abin da sauran wannan kila tsaye ne cikin ɗari lokacin da muke magana malam muna magana ga mafi rinjaye ba ma cewa al'umma gaba ɗaya babu alheri amma kullum in za ka warkar da wata cuta kana kallon rinjayen ka ba za ka yi yabo ba na mutum ɗaya din nan sai ya sa a ɗauka duka sauran amma idan ka faɗi laifin wanda ke cikin zama fiye jayi shi wanda mai alherin guda ɗaya zai da ai mun da musulmi kan ba haka ne ina ba ta bayyana yauwa saboda haka duk lokacin da mai magana ke yin magana abinda yake kallo abinda yake mafi rinjayen ba. amma akwai da dai kuma masu himma akwai wanda ya biya kun yana maka ba ba malamin da ke karanta gara akwai wanda zai iya ba gida amma abin da nake faɗa irin wannan nawa ne cikin dari to kaga al'andaru la kuma la wanda yake mafi karancin eh, faruwa baya da ran jayi har yanzu kuma wannan bai ture ni fikira ta ba fikira ta ba lallai ne na ce wahayi ne daga sama ba kun fahimta bai ture fikira ta ko tunani na bana cewa in za ka kawo naka in kawo naka mu tafi su karatun zai yi wannan dai shine zai kuma shine wanda rijayen faruwa saboda mai kamar yadda na faɗa maka da wuya ki ga malami yana zuwa yana karantar da yara a cikin gida sun dauke shi da muhimmanci da wuya to kuma daukar shi da muhimmanci shine daukar abin da ya zo da shi da muhimmanci in shi ba da muhimmanci abin ma ba da muhimmanci to wannan muna nufin mafi rijayen faruwa a iya samun daidai amma ba shi ke nuna dauke ka ka'ida amma a cikin jama'a ba to Allah ya taimaka mana